أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau goma sha biyar ga watan da ula watan biyar kenan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da shida ga watan uku meladiya dubu biyu da sha biyar cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka hikmatun minat tarih wannan shine darasi na goma na sha ɗaya to shine darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi almabahasu salis mabahasi na uku ahammul ahdas fi khilafati abi bakrin siddiq muhimman abubuwan da suka faru a zamanin khalifancin sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu an a wannan mabahasi malam zai kokari ya takaice mana manya-manyan abubuwan da suka faru a lokacin da sai jana abubakar yake khalifa cewa a hammu mabi mahimmanci ya nuna ba komai zai faɗa ba zai faɗi manya-manyan al'amura waɗanda ba za a manta da su ba a zamanin khalifancin sai jana abubakar allah ya ƙara masu yarda abu na farko shine infazu jaishi usama infazu jaishi usama shine abin da za mu karanta na farko ma'ana zartar da tafiyar runduna ta usama ibn zaid ya yace kanan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama haza jaisha usama ibn zaid li ghazwi rumi fi sham manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance ya shirya rundunar usama dan zaidu li ghazwir rumi dan yakan rumawa fi sham a garin sham manzo Allah ya hada rundunar ya riga ya shirya ta famata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wafati ya bar duniya qabla an yakhruja al-jayshu gabanin rundunar ta fita ta tafi inda manzon Allah ya tura ta fataraddada sahabatu fi irsali hadha al sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi kai komo shine taraddudi suka yi kai komo fi irsali hazal jaishi wajen aika wannan runduna din cewa za su tafi ko ku a fasa tafiyan nan don me khaufan alal madina saboda jiwa garin madina tsoro suna jin tsoron abin da zai faru a madina idan wannan runduna ta tafi khasatan ba'da an ja'ahumul khabaru an riddati kasirin min al-arab musamman ma labari ya zo musu cewa da yawa daga cikin larabawa fa sun yi ridda sun bar wannan addini to yanzu idan suka tura wannan rinduna ta fita da garin madina ta tafi kun ga an bar madina ba tsaro kenan to ba san me zai zo biyo baya ba wa asarra abubakar ne siddiqu ala irsalihi amma sai jina abubakar ya toge ya dage ya tsaya ya kafe akan sai ya aika wannan rundunar ba fashi dole ta tafi wa kala ya ce wallahi ya ce na rantse da Allah la a hullu uqdatan aqadaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba zan warware wani kulli da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kulla ba walau anna at-tayra ko da tsuntsaye suna figan namanmu ko da tsuntsaye ne suke kanmu suna figanmu su ciri wancan su ja wancan ya ce to ba zan warware abin da manzan Allah ya riga ya kulla ba wasu ba a min haulin madina ko da a ce dabbobi masu cin nama irin zaki irin kura irin kyarkeci waɗannan dabbobi dai miyagu ko da su suna kewaye da garin madina za su shigo madina ba zan warware abin da manzan Allah ya kulla ba walau annal ba. kai ko da karnuka jarat bi arjuli ummahatil mu'minin suna bin kafafin iyayen mu'minai suna cizon su ma'ana da ce karnuka za su shigo cikin garin su bi kafafin iyayen mu'minai matan annabi sallallahu alaihi wasallama kenan suna kama su ba zai sa in warware abinda manzon Allah ya kula ba la na jaysha usama sai na shirya rindinar jayshi usama wannan rindinar ta usama zan shirya ta in ba ta dama in kyale ta tafi inda manzo Allah ya nufi wa amara harasa ya umarci masu gadi ya kununa haulal madina su zama a gefen garin madina mutanen da za su kula da gari fakana khurujul jayshi fi zalikal waqt fitar wannan runduna a wannan lokaci min akbaril masalih yana daga cikin manya manyan maslaha wal halatu tilka a irin wannan halin a irin wannan yanayin a je a yakin shi yafi zama maslaha fasaru la yamurruna bi hayyin min ahya'i arab min ahya'i arab sai zama wannan rundunar ba sa wucewa ta wata unguwa ta wani gari ta wasu ma'ana jama'a daga cikin jama'un larabawa illa ur'ibu minhum face sai sun tsorata da su ma'ana da rundunar ta fito tana tafiya da inda ta zo kabila ta laraba rundunar ta zo ta wuce sai waɗannan mutane sun tsorata su ce kai tun daga waɗannan sun fito lallai a madina akwai wanda sun fi su yawa wa ƙalu su ce ma kharaja haula'i min qaumin waɗannan ba za su fito daga cikin mutanen da suke ciki ba illa wa bihim mana'atun sharida ba ce suna da abin da zai kare su mai tsanani suna da kariya mai tsanani fa qamu yau yawman wannan rinduna ta tafi suke kwana 40 wa yuqalu 70 aka ce kwana saba'in. sun makafalu salimina ganimina, sannan suka dawo suna ma lafiyayyu kubutattu kuma sun samu ganima qalat aisha radiyallahu anha na aisha Allah ya kara mata yarda ta ce lamma tuwbiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya bar duniya Na jaman nifaku sai munafinci ya kullu sai ya hudo sai ya fito kowa ya ganshi shine ma'ana na najaman nifaku akan ce an nujum taurari kenan Na najaman nifaq ya munabinci ya fito fili kowa ya ganshi wartaddatil arab laraba suka yi ridda suka bar addinin washra'abat washra'abat al-yahudiyyatu wa nasraniyya yahudanci da kiristanci suka dago kai suka fito kowa ya gansu wa sara al-muslimuna kal ghanamil matira musulmai suka zama kamar dabbobi cikin wani dare da ake ruwa fil shatiya daren da ke da tsananin sanyi ga ruwa saboda ba wanda zai kiwon su li faqdi nabihim sallallahu alaihi wasallama saboda sun rasa annabin su sallallahu alaihi wasallam hatta jama'ahum Allahu ala Abi Bakrin har sai da Allah ya hada su akan zaben sai jina abubakar. Bakar falaqad nazala bi abi nana sha ce wallahi an dora wa babana ya faru a kan babana ma launa zana bil jibalin rasiyat abinda da ya sauka kan duwatsu kafaffu lahazaha da ya girgiza su da yanar narkar da su saboda jina abubakar ya zo lokacin da ƙalubalen ya yi yawa ga maza Allah ya bar duniya ga wanda suke sun shigo musulunci sun ja da baya wasu sun bar musuluncin gaba ɗaya wasu ma sun ce su annabawa ne irin su musailima irin su al'aswaj al'ansi ansi kamar yadda zamu zo mu karanta bayanin su a gaba sun yi da'awar annabta wasu kuma sun ce mu muna na a musuluncin amma ba mu ba zakka ba za mu ba da zakka ba ba mu yadda mu ba mu ba wani ba wai a matsayin khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka sun cika da tsoro ga kuma rumawa a gefe rumawa suna can sun taru a gefe su ma suna su samu dama su jarawa musulmi da musulunci su gama da shi shine na na Aisha take cewa abinda da an dora wa dutse sai ya narke wa wallahi ma khalafu fihi min amrin tace wallahi na rantse da Allah ba sai sabani cikin wani lamari ba illa wa tsara abi bi ala'ihi wa ghana'ihi ce sai babana ya fita ya ma'ana yi fice da mafi daukakan lamarin da mafi wadatuwan lamarin sai ya bada abinda in an dauke shi daukaka ne kuma wadatuwa ne tun da kan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama da suka rude sai jana abubakar ya zo ce manzo Allah ya bar duniya ya karanto ayar qur'ani kowa ya samu nutsuwa aka zo wajen rufe Allah ya ce ga yadda na ji manzan Allah na cewa babu wani annabi da za a ɗauran sa face gurin da ya kamata ko gurin da Allah yake so abin da shi aka zo wajen wajen wa manzan Allah wanka suka samu mafita aka zo wajen khalibanci aka samu mafita duk wani abin da ya hudu to sai jira Abubakar radiyallahu anhu da izinin Allah da taimakon Allah sai ga ya zo da wani ra'ayi da zai zama mafita wa kana marra ibn al-khattab tace duk wanda ya ga Umar dan Khattab alima annahu khuliqa aunan lil islam tace ya san an halice shi dan taimaka musulunci kana wallahi ahwaziyan tace wallahi mutum ne mai karbi akan al'amura al-ahwazi shine al-mushammiru fil umuri القاهر لها الذي لا يشذ عليه منها شيء haka yake a cikin littafin a al arab shine al-ahwazi mutumin da yake fin karfin al'amura ba al'amarin da zai kubce masa face sai ya bi karfin lamarin <coughs> wasu kuma suka ce al'ahwaz allazi yaglib wanda yake rinjayi duk dai ma'anar su ɗaya da waccan wasu ka ce al'ahwazi shine al-khafifu fil umur mai sauƙin al'amura al'amuransa akwai sauƙi allazi hazaqa al-ashiya'a wa atqanaha wanda ya kware ya iya abubuwa ya kware a cikin abubuwa ɗin shine al'ahwazi banda wannan tana da wasu ma'anoni daban-daban ka duba littafin lugha za a gani kamar gaggawa wajen tafiya shi ma'ana ana kiran shi ahwazi mai gaggawa wajen tafiya kama al wanda bai da nauyi tare da shi shi ma ana kiran shi al'ahwazi wani wasu ma suka yi tilakin ahwaz akan fikafikai alal yayi nistaqallat ashiyatan fama hiya illa lamhatun wa taghibu kamar yadda wani mawaki ke faɗa dangane da wani tsuntsu yake cewa da fikafikanta ta tashi cikin lokaci kankane sai ya bace ma'ana har tsuntsun yayi nisa ya bace to anan ta ce wallahi ka kana wallahi ahwaziyan sai jina Umar na rantse da Allah mutum ne mai fin karfin lamura nasijan wahdahu shi kadai ne irin shi shine ma'ana nasijan wahdahu wahdahu kamar wanda babu irin shi ta ce ƙarya addalil umuri a ƙaranaha ya shirya wa al'amura daidai abubuwan da suka dace da ita anan tana yaban sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda wannan gaba da muka karanta shine farkon abin da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya fara yi bayan ya zama khalifa farkon abin da ya fara yi domin abin da ya faru ita daula ta romawa kun san a lokacin dauloli ne guda biyu da suka fi kowace daula karfi in an ce farisa sai a ce rom duk wasu wanda ba su ba to shine suna karkashin ɗaya daga cikin waɗannan dauloli guda biyu ko barisa ko rumawa su ne suke kewaye da ƙasashen larabawa to maza Allah sallallahu alaihi sallama ya rubuta wasiƙu ya aika waɗannan dauloli ko waɗannan wuraren takaddu na kira zuwa ga musulunci ya bai wa dihiya alkalbi sahabin nan na manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ba shi takadda ya kai wa hirakla hirakla shine sarkin rum a cikin manzo Allah ya kira shi zuwa ga musulunci kamar yadda yake cikin sahihul bukhari cikin farko farkon sahihul bukhari hadisin yana nan dogo da yadda a kai mai sakon da yadda ya karbi sakon da yadda ya tara mutane ya ya ce kai a kame waɗanda suke da kusanci da wannan annabin aka duba cikin garin aka tarar ƙwarai sun zo kasuwanci abu sufyan yana jagorantar jama'ar kuma yana da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallama aka kira shi da tambayoyin da ya mai duka to amma hirakla karshe bai karɓi musulunci ba bayan ka karanta tambayoyin da yi kamar zai karɓa ya ce shi wannan annabin ya nasaba shi take a cikin ku abu biyar ya ce ai mutum ne mai nasaba Dangane shi dangane ne mai girma sai hirakla ya ce haka da annabawa suke sai ya ce to su waye mabiyan shi talakawa ne manyan gari ne Koko masu kuɗi da mulki sai hirakla ya ce talakawa ne masu rauni sai ya ce haka nan duk mabiyan annabawa suke sai ce to karuwa suke ko raguwa suke abu sufiyan ya ce karuwa suke yi kullum ya ce haka imani yake idan ya shiga zuciya wannan ba shi mai musulunta ba abu su din ɗin ba ba musulmi ba ne a lokacin bai musulunta ba ya ce to cikin kakanninsa ko da ya taɓa yin da'awar wannan kira ya ce babu ya ce to da da ko wanda ya taɓa yin da'awa sai in ce mutum ne yake so ya dawo da matsayin kakannin shi haka ya ta tambayoyi ƙarshe sai yake cewa da ina inda yake wallahi da na sumbaci kafafin shi da na sunkuya na girmama shi to yayi wannan sai fadawansa suka yi har fada ta rude aka tashi suka doshi ba za su fita sai suka tare ya sa an rufe ƙofofi sai suka dawo sai ce ai dama na gwada ku ne in ga karfin imanin ku da fahimtar ku ina nan kan abin da nake kai da haka sai zan bai musulunta ba sai zamana tunda manzo Allah ya aika takaddu na kira yanzu abu na gaba shine kuma a yi jihadi ma'ana a yaƙi waɗannan mutane tunda sun ƙi su shigo cikin addini kuma alal akalli za a daɗa ba musulunci kariya da daura musulunci kariya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta takwas da hijira sai ya aika rindina a je a yaƙi waɗannan kiristoci laraba da kuma romawa a wani yaƙi da aka yi wanda ake ce mai ghazwatu mu'ta ma'arakatu mu'uta inda manzan Allah ya ɗora kwamandoji guda uku ya ce dubi na harisa baban usama kenan ya ja tawaga shi ne kwamanda fa'in usiba idan an kashe shi fa ja'far bin abi talib to ja'far dan abu talib ya karbe jagoranci fa in usiba idan an kashe shi fa abdullahi bin rawaha to abdullahi bin rawaha ya karba yadda manzo Allah ya jera su haka lamarin ya kasance suna zuwa duk gaba ɗaya haka suka yi shahada wannan yayi wanda ya karba wannan yayi wanda ya karba Abdullahi ibn Rawaha yi shahada sai Khalid ibn al-Walid Saifullah maslul sai ya karbi tuta ya karbi jagoranci yayi amfani da dabarun yaƙi har suka samu nasara ya da cikin garin Madina to wanda yaki da aka yi da Romawa a can aka kashe Zaid bin Harisa kamar yadda muka ji anan to a shekara mai zuwa ta tara sai manzan Allah ya fita da rindina mai girma aka tafi yakin tabuka shi ma dai dan a yaki waɗannan rumawa ɗin ne da manzan Allah ya je tabuka ba a samu bugawa ba dan romawa ba su fito ba kuma sauran ƙabilun da suke area gurin sai suka yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallama suka yadda za su ba da jizya da haka sai zamana ba iyaki ba manzan Allah ya zauna kwana 20 a tabuka sannan ya juyo ya dawo gida shekara ta sha ɗaya shekara da manzo Allah zai bar duniya sai sake kulla wata rindina ita ce wannan rindinar da muka karanta ta Usama ibn Zaid ya sake aika su wannan waje rindinar ta hada manya-manyan sahabbai al-muhajirun wal ansar a cikin su akwai Abubakarin akwai Umar akwai manya-manyan sahabbai sai manzo Allah ya dauko Usama ibn Zaid yace kai ne kwamandan rindinar gaba daya shi kuma usama a lokacin duka shekarunsa ba su wuce sha takwas ba in sun yawa maka ce shekara ishirin sai manzan Allah yake cewa sir ila in a abika tafi inda aka shi babanka fa'auti mun kaira ka bi su da dawakai ma'ana ka biyar da su faqad wallaituka hadha al-jaysha na ɗora ka akan wannan rinjina kai ne kwamanda sai maganganu a gefe ya za a ɗora yaro ƙarami. ya za a yi kaza sai labari ya zo gurin manzan Allah ga abin da wasu munafukai suke faɗa sai maza Allah ce in ta tatsanu fi imaratihi in har kun soki shugabancin Usama faqad ta'antum fi imarati abihi min qablu to dama can kun yi suka kan jagorancin baban shi Zaidu da zai tafi dama can kun yi haka wai mulla manzo Allah ce na rantsi da Allah in kana la khaliqan lil imara ya cancanta da shugabanci shi Usama wa in kana lamin ahabbin nasu ilayya kuma yana cikin mutanen da na fi so baban shi manzo Allah yana son shi haka kuma manzo Allah na son dan shi yasa ake ce mai hibbu ibnu ibnul hibbi masoyi dan masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama to da aka hada wannan rinduna bata tauba ba ya rage kwana biyu ko kwana biyu da fara shirin yadda za ta fita gadan gadan sai manzo Allah ya kwanta rashin lafiya rashin lafiya yayi tsanani har kuma rindinar ta riga ta fita bayan gari da ake kira juruf suna jira kullum umarni a ce su tafi sai manzo Allah ya kwanta ciwon ajali sallallahu alaihi wasallam da haka da manzo Allah ya bar duniya sai wannan rindinar ta dawo cikin gari sai rindinar Usama ta dawo sai lamari ma'ana ya canza shine na Aisha radiyallahu anha take gaya mana anan take cewa lamari mai girma ya samu babanta wanda da duwatsu aka dorawa to babu shakka da sunnarki to bayan an zo an tabbatar da khalifanci kun ga sai da Abubakar ya zama khalifa ba magana kuma yanzu ya fita zuwa jihadi tunda shine khalifa sai dai in zai tafi na da wani a madadin sa da haka sai da Abubakar radiyallahu an ya tashi yayi huduba bayan ya zama khalifa daga cikin irin hudubar da aka hakaito bayan waccan da ya inni wullitu alaikum wa lastu bi khairikum fa in asantu fa'inuni wa in asatu ne? as-sidqu amana wal kadhibu khiyana wad da'ifu fikum qawiyyun indi hatta akhudha lahu haqqahu wal qawiyyu minhu har zuwa karshe to sai ya zo kuma ya wata hudubar dangane da wannan rundunar a cikin abin da yake cewa ya ce ayyuhan nas ya ce ya ko mutane innama ana mislukum ni daidai nake da ku ni ba annabi ba ne kun san manzo Allah ma'asumi ne to amma ni daidai nake da ku wa inni la adri ni ban sani ba la'allakum tukallifuna ne ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yutiqu wa la'alla za ku dora min abin da shi manzo Allah zai iya dauka ni kuma ni ma ku ce in yi inna Allah astafa muhammadan alal alamin Allah ya zaɓi manzon Allah akan talikai gaba daya wa asamahu min al afat ya kiyaye shi daga cututtuka daga zunubi daga fadawa laifuka wa inna ma ana muttabi'un wa lastu bi mubtadi'in ni ba bi nake ni ba mai kirkiran abuwa bane ba bid'a nake ba ni ba dan bid'a bane fa in istaqamtu idan na tsaya daidai fa bayi uri ku mu mubaya ku goya mun baya wa in zuqtu idan na karkace fa qawwimuni ku tayar da ni ku nuna min gaskiya ku gaya min gaskiya wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qubida yace manzon Allah an karbi rayuwarsa wa laysa ahadun min hadhihi al-ummati yatlubuhu bi mazlama babu wani a cikin wannan al'umma da zai ce manzan Allah ya zalunce shi babu shi ya ce amma wa inna li shaitanan ya tare ni ni da kuke gani ina da shaidan da yake tare da ni kame da manzan Allah ce babu wanda daga cikin ku ba ce yana tare da shaidan nashi aka ce haka ya rasulullah manzan Allah ce hanni amma ne Allah ya taimake ni akan nawa ina kubuta baya umarta ta sai da alkhairi ko kuma ya musulunta baya umarta ta sai da alkhairi amma ne da kai namu zai iya tunzura mai abin da ba daidai ba shi ne abin da sai jina abubakar yake nufi don haka ya ci gaba da bayani to har ya zo inda ya yi magana akan wannan rundunar ya nuna cewa babu yadda za a yi ya ja baya dangane da abin da manzan Allah sallallahu sallama ya kulla domin akwai waɗanda suka zo suka same shi wata riwaya ta nuna shi kansa usama ya turo da sayyidina Umar da mutane a je a samu sayyidina Abubakar a jinkirta tafiyarsu saboda tafiyarsa akwai matsala yanzu wannan rundunar ta kunshi mafi yawan mazajen da suke Madina idan muka fita muka bar garin nan Roma nan dama dakon mu suke da haka mu muna can mun shagalta da su to yanzu ga Laraba da suke gefe duk sun bada baya ga addinin kila su farwa garin Madina su kashe khalifa su kwashe abin da musulmai suke da shi su raunana musulunci da musulmai balma a wasu riwayoyin har sai da aka yi majalisun shura sai da abubakar ya kira manya-manyan sahabbai suka zo suka haɗu suka ba da ra'ayinsu kan cewa a dakatar da fitar wannan runduna ɗin sai da abubakar da ya ji wannan shi ne baɗi wannan kalmomi da muka karanta ya ce na rantsi da wanda raina ke hannunsa ina rantsuwa da allah da tsuntsaye za su ninga fi mu ɗaya bayan ɗaya karnuka su cika garin madina suna bin ƙababuwan a iyayen muminai ya zama na a gefen gari ga dabbobi miyagu ya ce wallahi ba zan warware abinda manzan Allah ya warware ba abinda manzan Allah ya kulla ba ba zan warware abinda manzan Allah ya kulla ba don haka ba gudu ba ja da baya saƙura ba aka sake aiko sai jina umar da dai ya zo ya ba sai jana abubakar haƙuri kan kada a aika wannan rundunar to a ne sai jana abubakar ya yi fushi ya kama gemun sai jana umar ike ca sakilat ka ummuka kamar ka ce mahaifiyarka ta yi wabinka wa ka yabna al-khattabi ista'malahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya dora shi kan wannan rundunar wa ne an anzi'a kai kuma yanzu ka ce in cire shi in canza shi da wani sai sai jira umar ya fita ya fita aka tare shi me ya faru ya ce ku dai ku tafi kan lamarinku kun ɗora min kun ja min abin da yake mai tsanani a kaina na gama da mai tsanani daga khalifan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai jira abubakar bai tsaya nan ba aka sa ranar tafiya da wannan rundunar za ta tafi ya fito na farko ya ce usama da Allah ina neman izini ka ban mun sai jina umar dan ya taimaka min sabai ce ne maka izini sai musu wasiya bari ka ji wasiyar da sai jina abubakar yi wannan rundunar da za su tafi ya ce la ta kunu kada ku yi ha'inci wala taglu kada ku yi gululi ku ɗebi kayan ganima kafin a raba ko sata ko haram ko cin haram wala tagdiru kada ku yi yaudara wala tumassilu kada ku yi gunduwa gunduwa da gawan mutane ko ku yanke wa mutane wani sassa na jiki mana an kashe mutum ku yanke wani yanki kada ku yi wannan wala taqta'u shajaratan musmira kada ku kuskura ku sare wata bishiya mai ƴaƴa wadda take ƴaƴa ana sha ana amfani wala tazbahu shatan wala baqratan wala ba'iran illa akala kada ku yanka tinkiya ko akuya ko raƙumi sai dai in za ku ci in ba ci za ku yi ba kada ku yanka dan banna wa sobata murruna bi aqwami za ku zo ku wuce ta wajen wasu mutane kadi farrahu anfusahum fi sawame sun kebe kansu cikin wuraren bautar su ko dai yahudawa ko kiristoci fad'uhum wa ma farrahu anfusahum lahu ku kyale su ku wuce kada ku taba su tunda sun kebe kansu kan abin da suke yi wa sauba taqdumuna ala qaumin za ku je gurin wasu mutane za zo muku da kwanukan abinci kala kala to idan za ku ci ku ambaci sunan Allah a kai sannan za ku je ku samu wasu mutane sun aske kawunansu sun bar wani gashi a wani gurin kamar rawani ice to waɗannan ku yaƙe su ku faɗa da sunan Allah maɗaukakin sarki sannan ya ce wa Usama wannan ita ce huɗubar da ya musu sannan ya ce wa Usama duk abin da manzan Allah umarce ka ka aikata shi duk abin da manzan Allah ya ce ka yi ya ce ka fara zuwa gurin kaza to ka fara zuwa can kada ka bar wani abin da manzan Allah ya umarce ka kada ka yi gaggawa ka dawo ka bar wani abin da manzan Allah ya ce kai to haka sai jina abubakar yayi bai tsaya nan ba sai da ya taka da kafa sai ya raka su a nan ba koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzan Allah ya aika Mu'az ibn Jabal zuwa Yaman ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad da sanadi wanda yake a sahihi kamar yadda Sheikh Shu'aib al-Arnaud ya faɗa manzo Allah ya takawa Muawiya ya takawa Mu'azu a kafa yana raka shi Mu'azu yana kan abin hawa shi kuma a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya a kafa haka sai jina Abubakar yayi Usama yana kan doki sai jina Abubakar yana tafiya a kafa yace mu je in raka ka ana tafiya Usama ya kalli sai jina Abubakar lokacin shekararsa 60 har da wani abu tunda shekara biyu akan khalifanci ya bar duniya ya bar duniya yana da shekara 63 ka lokacin yana jin shekara 60 har da wani abu samu yana shekara 18 yana kan abin hawa sai jina abubakar yana kafa waɗannan bayan Allah ba su ne wasu ke zagi a yau yana tafiya a kaba samu ya tsaya ya ce ko dai ka hawo kai khalifan manzan Allah su alaihi sallama, ko ni in saukanta ba kaba sai jina abubakar ya ce a'a ya ce menene damuwa dan kafata ta yi kura saboda Allah ce me damuwa ta akai da zaka ci gaba da hawa ne kuma zan taka maka haka ya raka su sannan ya dawo radiyallahu anhu to waɗannan abuwa ne da dama cikin tafiyar da wannan rindana akwai fa'ida mai girma na barko irin yanayin da madina take ciki irin yanayin yadda lamari yake ciki amma wannan bai sa sai jina abubakar ya ga ga al'amarin addini ba wanda yake nuna ma abota imani ma tsoron Allah ba yanayin da yake raba su da addini duk yadda bala'i zai zo da musiba a cikin ƙasa to mai imani da addini abin da ake so ya tsaya kan addinin shi kada ya ja da baya kun ga anan sai jina abubakar bai ja da baya ba bai sa ya ce bari in bar wannan runduna ba za ta ba sai wani lokaci yace tun da haka manzan Allah ya so to wannan abin da manzan Allah ya kulla ba za a warware shi ba sai an gudanar da shi bai ja da baya ba kuma dama haka kwanaki suke yawmun alaika yawmun laka wa yawmun alaika wata rana ka samu wata rana kuma ka rasa da haka wannan bai sa ya ja da baya ba ya tsaya akan da manzon Allah ya kulla sallallahu alaihi wasallam kuma wanda yake gwada mana lamarin tafiyar da addini bai da alaka da rayuwar wani ko mutuwar wani wasu na ganin kamar idan wani ya mutu addini ya mutu musamman waɗanda suke so su kashe addini sai su tanan mun kashe da mun kashe addini to na mana addini ba haka yake ba yau ga manzan Allah ya bar duniya amma sai jina Abakar ya ci gaba da gudanar da abinda da manzan Allah ya nufi kuma wanda yake nuna mana wajabcin bin annabi sallallahu alaihi wasallama a koyaushe a kowane hali a kowane yanayi kamar yadda sai jina Abakar Allah ya kara masa yarda a wannan gurin sannan daga cikin abinda da za mu fa'idantu a cikin wannan tafiyar da wannan runduna wanda sai jina Abakar Allah ya kara masa yarda yi. shine za mu ga yadda ko da muminai sun samu saɓani baya hana su yi aiki tare kun ga sahabbai wasu daga ciki suna ganin wannan rundunar kada tafi amma da sai da abubakar ya toge ya dage sai ya zama na basu mai tawaye ba sun ce ba za mu yi maɗa a ko biyayya ba sai suka yadda da abin da ya faɗa a matsayin shi na khalifa kuma aka ci gaba da gudanar da aiki kuma Allah ya ba su nasara saboda kasancewarsa sai da abubakar babba ne a cikin sahabbai kuma abin da ya dage a kai alama ta cewa wannan abin shine daidai da haka suke mai da'a suke mai biyayya da haka idan ana tare a jama'a ko da an saba ra'ayinka kada ka ce ni ba zan yi ba ko na fita ko ba zan yi biyayya ba ana ƙin yin biyayya ne cikin abin da ya zama saban Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba saba Allah bane in ba saba annabin Allah bane aka ce kai ko da baka so sai kai wannan abin sai dai in abin da aka ce ka yi barin shi wajibi ne dole za ka bar ko abin da aka ce kada ka yi yin shi wajibi ne dole za ka yi shi amma in halan ne aka ce yi sai ka yi aka ce bari sai ka bari ko da kana da ra'ayi sabanin wannan sannan wanda yana nuna mana yadda da'awa take kunshe da aiki Kuka sai jira bakar bai tsaya ba sai da ya abin a aikace kuma ya tashi ya raka su da kabashi sannan yana gwada mana irin matsayin matasa a cikin addini ku duba manzo Allah ya dauko Usama yana dan shekara duka bai fi sha takwas ba ya dora shi akan manya-manyan mutane wanda yake gwada maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kwararre ne wajen shugabanci yakan duba kowa abin da zai iya ya bashi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ya aika su karantarwa suke kamar Mus'ab ibn Umair manzo Allah ya aika shi Madina je karantar da mutanen Madina tun kafin manzon Allah iso amma idan da za a je yaki za a nada komanda sai maza Allah ya sa Amr bin al-As yadda ga manyan sahabbai ya sanya shi ce jagoranci wannan rundunar zuwa a yakin zatus salasin, wanda an wanda ya sa Amur ya ce ya lallahi wa kafi so ne maza Allah ya ce Abubakar ya ce Aisha ya ce a cikin maza ya ce Abubakar sannan wa ya ce sannan Umar saboda ya ga manzo Allah ya bar waɗancan ya naɗa shi haka idan ka biyo dai har wa yau abubuwa nawa manzo Allah ya sanya Khalid ya jagoranta amma kun ga da aka zo wajen khalifanci wajen jagorancin al'umma ko wajen sallah sai manzo Allah ya ce muru ababakarin falyusalli bin nas to da haka manzo Allah ya san kowa irin bai wanda Allah ya mai da inda ya dace ko wanda yake gwada yake gwada maka mutane ma'adin ne mutane kamar ma'adinai ne kowa da yadda yake akwai wanda rajulun ilmin ne wadda'awati wal irshadi wal karantarwa da ilmantarwa da koyarwa shi a nan fagen yake akwai wanda yake rajul qitalin ne inda za a tafi fagen fama to su ne a gaba yanzu za ka daɗe kila ma zai wahala baka taɓa jin hadisi an ce an khalid bin walidi ba radiyallahu anhu amma an zo ana magana ga zuwa sai ka ji an sanya shi har sai da ta kai mutane ma suna so su canfa shi suna ganin duk yakin da ya ja sai an samu nasara wanda yasa sai jina umar da ya zo sai ya cire shi ya ɗora wasu wannan yana nama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma'ana da kula da yanayin kowa da abin da ya dace da shi sannan cikin wasiyar da sai jana abakar yi waɗannan mutane yana nuna maka yadda musulunci yake addini ne na adalci ku duba bishiya mai 'ya'ya kada a sare ta ko da tana garin abokan gaba kada a sare ta sai dai in 'ya'yan za a ci ko amfani za a yi da ita kada a yanka dabba dabba da take tafiya mai rai saniya ko raƙumi ko akuya ko tinkiya kada a yanka sai inci za a yi sannan duk mutanen da suka kawwame ba ruwansu ba su ɗau makami ba su yi tarayya ba kada a taɓa su amma yanzu ka duba yadda ake faɗa a zamanin yanzu gari gaba ɗaya ake tasa daga aiki to a musulunci ladan musulunci ba a jihadi haka sai in ba wata kafa in ba wata kafa sai hakan amma inda ka bar da za a je gurin abokan gaba su da suka yi laifin iya su abin zai sha ba shine amma addini ba a ruguza gidaje haka kurin ba a yanke bishiyoyi haka kurin ba a konawa haka kurin ba a kashe dabbobi haka kurin domin in kai wannan al'umma ka nakasta gaba daya shi yasa ai hikimar kawo ganima kenan saboda a ɗebo idan aka ruguza aka lalata shi ku ba ku amfana ba su ba su amfana ba amma aka ɗebo zai zama ƙarfi ga musulunci ga musulmai sai an ka karanta yadda manzo Allah yake wasiya ga komandoji in za su tafi jihadi za ga cewa abubuwa ne da suke nuna girman wannan addini azama ta wannan addini ba addini bane na banna addini ne na ginawa ba addini bane na kashewa addini na rayawa ba addini bane na tashin hankali addini ne da yake ka salama da aminci a bayan kasa amma sai ka karanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni yayin da aka je za a yi ma'ana jihadi wannan rinjana ta usama da sayyidina abubakar ta biyar da ita babu shakka ta ƙara wa daular musulunci kwarjini kamar yadda muka karanta duk wasu jama'ar da za a wuce sai sun ce kai tunda waɗannan mutane suka fito to akwai waɗanda ma'ana suka fi su yawa a cikin garin madina wannan ya sa ba a tinkari garin madina da niyya a murkushe shi ba to ta nan za zaka bayanci basirar sayyidina abubakar da fahimtarsa da hangen nesa sa Allah ya ƙara masa yarda abu na biyu duk malam ya sanya mai nan ba ta ɗaya amma shine na biyu italul murtaddina wa mani'i az-zakati yaƙar wanda suka yi ridda waɗanda suka hana zakka azama abu bakarin ala qitalil murtaddina sai da bakar ya kulla azama kan yaƙar wanda suka yi ridda wa mani'i az-zakat da wanda suka hana zakka wa qad takallama sahabatu ma as-siddiq fi hadha sahabbai sun yi magana da jina abubakar cikin wannan wa talabu minhu an yatruka qital al murtaddina suka ce kada yaki waɗannan murtaddan ya kyale su khawfan ala al madinati wa ahliha dan tsoron abin da zai faru ga madina da ma'abota cikin madina kun ga waɗannan da suke ridda ba a cikin garin madina suke ba fa su ma a wurare suke daban-daban kamar ka ce ƙwaryar kano sai ka ce kuma gefen kano can garuruwan da suke gefen kano to can ne kuma waɗanda suke riddan misali sai jina bakar su suna ganin yanzu ga waccan rinjina ta tafi ta usama kuma ya dawo kuma ya ce zai yaƙi wanda suke da ya za a yi haka to ina jama'ar da za a yi da su da haka suna jin tsoron kada fa makiya su bayanci madina fa ba ba sauran karbi a zo a afka mata wa kallamuhu suka yi sayyidina abubakar magana an yatruka mani'i az-zakati ya kyale waɗanda suka hana zakka wa ma hum alaihi min man'i zakati da abin da suke kai na hana zakka ya kyale su wa ya ta'allafahum ya bi su a sannu sannu shine at-ta'allu ma'ana a hankali a hankali hatta ya tamakkana al-imanu fi qulubihim har imani ya karbe cikin zukatansu summa hum ba'da zalika yuzakkun bayan haka su za su bada zakka famtana as-siddiq min zalik sai sai jana abubakar yace a'a wa abahu yaqiya yaqi وعن أبي هريرة يا ذلك أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر عمر بن الخطاب ياتي وسيدنا أبو بكر معنى سيدنا عمر ياتي وسيدنا أبو بكر كيف تقاتل الناس يا ذاك يا كمتاني وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم alhali manzan Allah ya ce umirtu an uqatilan nasa manzan Allah ya ce an umarce ni in yaƙi mutane anan annas ana nufin wanda ba musulmai ba mushrikai hatta ya ƙulu la ilaha illallah har sai sun ce la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan sun shaida annan muhammad manzan Allah ne fa'iza ƙaluha idan suka baɗi wannan kalma asamu min ne dima'ahum manzan Allah ce sun kare jininsu daga gare ni wa amwalahum da dukiyoyinsu illa bi haqqiha sai da haƙƙin wannan kalma ɗin ba ne ba su ba taɓa dukiyarsu ba taɓa jininsu illa bi ha! sai dai in sun taɓa wannan kalma ɗin faƙala abubakarin wannan shine dalilin da sayyidina umar ya kawo to ya zai yaƙi waɗanda sun yadda za su yi sallah amma zakka ce ba za su bayar ba suna faɗan kalmar shahada faƙala abubakarin sai sayyidina abubakar ya ce wallahi na rantse da allah lau mana'uni anaqan da za su hana ni wata 'yar akuya ko tinkiya 'yar ƙarama shine a ƙasa ma da yace al'anaq hiya sakhlatu saghira yar tinkiya ko yar karama ko yar akuya yar karama shine anaq wal iqal iqal kuma huwa al habl alladhi yujarru bihi al jamalu igiyar da ake jan raƙumi da ita sai jana bakar ya ce lau mana'u anaƙan lau mana'u ni anaƙan da sun hana ni ‘yar ƙaramar akuya ko tinkiya wa fi riwaya wata riwaya iqalan igiya da ake jan raƙumi da ita kano yu'addunahu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda suke baiwa manzon Allah a matsayin shi na shugaba suna bashi zakka la uqatilannahum ala man iha wallahi sai na yaƙi su akan hana wannan abin tunda dai manzon Allah suke ba zakka ai to yanzu ga khaliban manzon Allah dan me za su ce ba zai ba za su bayar ba su ce ba za su ba da zakka ba inna zakata sai jira bakare ce ita zakka haqqul mali haƙƙi ne na dukiya inda kana da dukiya ta kai nisabi to dole ka bada zakka wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zakka wallahi sai na yaki wanda ya raba tsakanin sallah da zakka qala umar sai jana umar sai ce fa wallahi na rantsi da Allah ma huwa illa an ra'aytu Allah qad sharaha sadra abi bakr lil qital yace wallahi ina ganin ba ba wani amfaci ina ganin Allah ya yalwata kirjin jina Abubakar wajen ya yaƙi waɗannan mutane Allah ya buɗe kirjin shi wajen ya yaƙe su face sai da na sani fa araftu annahu alhaqqu sai na gane wannan abin gaskiya ne ma'ana tunda har Allah ya sanya Abubakar wannan hikima ta yaƙi waɗannan mutane na gane gaskiya ne qultu malam ya ce wa qad qala Allah ta'ala malam zai ka dalili da yake jada goyon bayan ra'ayin sayyidina Abubakar Allah yana cewa fa'izan salakhal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma sun wuce watanni masu alfarma su ne zulqa'ada zulhajji muharram da rajab idan waɗannan watanni suka wuce Allah ce faqtulul mushrikina ku kashe mushrikai haisu wajadtumuhum a duk inda kuka same su wa khuzuhum Allah ce ku kama su wahsuruhum ku tsare su waqudu lahum kulla marsad ku zauna musu duk wani gurin dako ma'ana ku yi dakon su duk wani gurin da kuka san za su kullo fa in tabu sai Allah ce in suka tuba wa qamus salata suka ba suka tsaye da sallah sai Allah ce me wa atawuz zakata suka ba da zakka fa khallu sabilahum ku kyale su tafi saka musu hanya to a mala ya kawo wannan aya dan ta nuna maka ashe sharaɗin kyale su sai sun yi sallah sun bada zakka to waɗannan sun ce ba za su bayar ba inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai wala da kasirun min al-arab dewa daga laraba sun yi ridda inda wafati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fartaddat asadun wa ghatafan kabila asad da ghatafan sun yi ridda wa alaihim tulaihatul asadi jagoransu shine tulaiha al-asadi shi ma yazo ce shi annabi ne shi tulaiha din shine jagoran sun yi ridda sun bi shi wartaddat kinda kabilar kinda sun yi ridda wa man yaliha da wanda suke gefenta wa alaihimul ash'as ibn qais al-kindi su ma tare da su jagoran su shine ash'as ibn qais al-kindi wartaddat mazhij kabilan mazhij ta yi ridda wa man liha da wanda suke gefenta wa alaihimul aswadul ansi shugaban su shine al aswad al ansi shi ma ya ce shi annabi ne wartaddat banu hanifa kabilan banu hanifa sun yi ridda wa alaihim musailimatul kazzab tare da su da musailama al kazzab shi ma ya ce annabi ne wartaddat salim ko sulaim wa alaihimul fuja'a kabilar salim ko sulaim sun yi ridda fuja'a yana tare da su shine shugabansu wartaddat banu tamim banu tamim sun yi ridda ma'a sajahin taglibiyya tare da wata mace da ake kira saja at taglibiyya ita ma tace ita ma annabiya ce wai cin danko har da kaza wai tace wai ita ma annabiya ce su kuma suka bi ta duk wanda Allah ya batar ba mai shiryar da shi to ma annabi ne a samu namiji mana saboda Allah wa hunaka man mana azzaka waɗannan gaba ɗaya wanda ba da ya jero waɗannan gaba ɗaya sun bar addinin fa su ba wai magana sun hana zakka bane a'a ba su ba addinin to daga ciki kuma akwai wanda suka hana zakka wa lam yartadda amma su ba su yarda ba su su ce sun bar addini ba amma dai ba za su ba da zakka ba qala qailuhum wani mawakin su yana cewa atana rasulullahi ma kana wastana mun yi wa manzon Allah da'a yayin da yake cikin mu fayali ibadillahi ma balu abi bakrin to ya ku bayan Allah kuma me ya samu abubakar me ya same shi ha bakaran idza mata ba'dahu yana so idan ya mutu kuma ya bar abin a ci gaba da gado yana cewa mu bashi zakka idan ya mutu wani kuma ya hushi ma a ci gaba da bashi wa tilka la'amrullahi qasimatu zahar wallahi wannan abu ne da yake yanke baya ma'ana wannan musiba ce babba da zai ce mu bashi zakka to wannan shine abu na biyu ridda Shi ne barin addini ba mutum ya shige shi shi ake kira ridda imamun nawawi yana cewa qat'ul islami bi niyya ka yanke musulunci mutum ya yanke musulunci da niyya shi ake kira ridda aw qawlu kufrin ko magana kafirci aw fi'l ko aiki ana yin ridda ta hanyar aiki sawa'un qala hustihza'an mutum ya bada da izgili ne aw inadan ko dan taurin kai aw itiqadin ko dan kudircewa duk wannan ana kiran shi ridda al maliki ɗaya daga cikin malamai cikin ma'ana bayani shi ce ridda shine kufrul muslimi bi qaulin sarihin musulmi ya kafirci ya faɗi magana bayyananniya aw lafzin yaqtadihi ko lafazin da yake kunsar ridda din aw bi fi'lin yatadammanu ko na aiki da ya kunshi kafirci a takaice dai ridda shine barin addinin musulunci Allah ya yi maganar ridda a cikin alkur'ani ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im da inda Allah yake cewa ya lazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ala a aqabikum ay yaruddukum ba'da imanikum kafirina da banin Allah yi wallazina amanu in tuti'u kabaru kafaru yaruddukum ala aqabikum kalibu khasirina har da dai wasu ayoyi da dama da Allah ya maganar ridda da haka ridda shine musulmi ya bar addini to me yasa waɗannan suka yi ridda wani zai ce me yaka suka yi ridda abuwa ne da dama daga ciki akwai karancin addini da shiga rudani na mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama sun rudi kuma dama ga karancin addinin rikkatun fiddini addinin bai da karfi a zuciya ga rudewa sai suka ga kurin masu bar addinin su huta akwai daga cikin abin da yasa suka yi ridda akwai mummunan fahimta ta nassi yanzu kamar wanda yake caji sallah amma ba zai bada zakka ba kaga bai binci alqur'ani ba wannan mummunan fahimta ta nassi wasu kuma sun yi ridda ne don koma akan abin da suke na jahiliya dama musuluncin bai bai nuna a zuciya ba da haka suna sha'awar irin abin da suke kai na jahiliya wasu kuma kabilanci ne sai lima ya fito ya ce shi annabi ne to mu goya wa annabin mu baya ai yafi kan mu ba annabin bani hashim kabilanci kenan wanda kabilanci ba abin da baya sawa yana yana jawo a ai kisa a ɗebe dukiya balantana kuma abin da ya shafi ridda wasu kuma neman addini neman ma'ana dukiya kai da rowa kamar yanzu waɗannan da da da suka ce su ma annabawa ne ai ba abin da suke nema sai duniya sai ya rubuta manzan Allah takarda tun gabanin manzan Allah ya bar duniya cewa kana da rabin kasa ina da rabi kai annabi ne na yadda kai annabi ne ni ma annabi ne ka yadda ka rike rabi in rike rabi in ga duniya yake nema kenan wasu kuma a hassada ce dama suna manzan Allah hassada wasu kuma wani wasu abuwa ne na gefe ko zigar yahuda ko wani makamancin wannan to shi yasa wanda suke riddan suka zama kala kala kamar yadda Imam al-Khattabi yake faɗa akwai wanda sun bar addinin suka da kabirci gaba daya kamar irin mutanen Musailamatul Kazzab da wanda suke da awar annabta da ire-iren waɗannan akwai kuma waɗanda sun hana zakka ne amma ba su bar addinin ba ba su bar addinin ba akwai kuma waɗanda su gaba ɗaya suna ganin al'amuran addini ne ba za su yi ba sallah ba za su yi ba ba za su yi zakka ba da sauransu duk waɗannan abubuwa ma ba za su yi ba sai suka ja da baya to waɗannan dai su ne nau'ikan wanda suka yi ba ba nau'i ɗaya bane to daga cikin abin da sai jana abubakar ya shine ya yaƙi waɗannan mutane don dawo da su cikin addinin musulunci kamar yadda za mu karanta sai jana abubakar ya kasa rundunar shi kala kala a nan mala ya ce wa aqada abubakar ne siddiq li khalid bin al-walid raya sai abubakar ya bai wa khalid ibn walid tuta shine arraya in an ba komanda jagora shi ake ba tuta ta gaba ɗaya rike wa mara bi tulaiha ta bin khuwailid al-asadi yace ya tafi inda tulaiha yake ma'ana kabila asad da katafan kenan yaje ke su fa idza faraga minhu in ya gama da shi sara ila Maliki bin nuwaira bilbitahi in in kama lahu sai ya tafi can gurin malik ibn nuwaira shi ma na mutum ne da jama'a shi can wani guri da ake kira bita ya je can in suka tsaya ba su bar addinin da suke ba ma'ana in suka tsaya wajen faɗa da shi to yaƙe su wannan khalid kenan inda aka tura shi wa aqada li ikrimata bin abi jahal ya kulla tuta ya bai wa ikrima dan abu jahal wa hu bi musailimata kazzab shi kuma aka tura shi wajen musailamatul kazzab sun ma ba'ahu bi sharabil ibn hasana fi asarihi daga baya kuma ya aika sharabil ibn hasana ya ce bi shi a baya ma'ana ya je ya ya ya jada karfafa shi kun ga nabi kenan ko wa aqada li khalid ibn sa'id ibn al-as ila masharif sham shi kuma khalid ibn sa'id ibn al-as ya ce to ya tafi shi kuma can wajen garuruwan sham wa aqada li amr ibn al-as ya aika wa amru ya kulla tuta ga amr ibn al-as ila qudaa wa wadi'ata wal harith ya tafi gurin kabilar quza'a da wadi'a da haris shi kuma can ya yaƙe su wa aqada ala ibn al hadrami ya kulla wata tutar ya baiwa ala ibn al hadrami wa amarahu bil bahrain yace shi kuma yayi wajen bahrain yanzu akwai kasa da ake kira bahrain amma ba ita ake nufi ba anan in ka ji an ce bahrain asira ko a hadisi to ana nufin a gabashin kasar saudiya a yanzu inda ake kira al-ihsa al-mantika sharqiyya wajen Katif wajen Al'isa nan ne bahrain a wancan lokaci to yace can waje jam wanda yanzu gurin shi'a ce ta mamaye gurin a saudiya dama bangaren yan shi'a ne Al'isa da Katif in ka ji an ce an dan yi zanga zanga to can ne sune yan zanga zanga dama wa qada ta ta bin mihsan al-ghatafani ya kulle wata tuta ya baiwa huzaifa ibn mihsan al-ghatafani wa amarahu bi ahli daba wa bi arfaja wa har sama waɗannan duk sunan wurare ne da ma'abuta wuraren yace can waje jan. wali tarafa ta bin hajib ya kulla wata tuta ya ba tsarafa ibn hajib wa amara bi bani salim yace shi kuma ya jinkari bani salim wa man ma'ahum min hawazin wanda suke tare da su na kabila hawazin wali suwaid ibn muqarrin shi kuma suwaid ibn muqarrin aka bashi tuta wa amara bi tihamatil yaman shi kuma aka ce wajen tihama wajen yaman shi kuma ya can waje jan. ga malam yi mana bishe yadda za mu ga wanda suka ridda kabilun da waɗanda ma'ana suke jagorancin misali in ka kalli gurin farko za ga ya sa asad gatfan sai a ciki sai sa hatul asadi shine jagoran waɗannan kabilun wa aka tura mai khalid ibn walid me ya faru taba tulai tulaiha ya tuba daga baya sai kinda su kuma al'ashar sai ne jagoransu ibn qais me ya faru shi ma ya tuba sai bahrain bahrain waye akan yake jagorancin su shine munzir ibn nu'man to wa aka tura mai al'ala ibn al-hadrami shi aka tura sai muzhij ko mazhij su kuma al-aswad al-ansi shine jagoran sojan ridda din wa aka tura mu suwaid ibn muqarrin eh, shi aka tura to me ya faru wasu suka ce a قتل الأسود Shi يد فيروز الديلمي شي أسود إن كشي شاكي أكتشن shahada. sai ya ce hanifa banu hanifa kenan waye jagorar riddansu musailama wa aka tura musu ikirima ibn abi jahal sannan daga ba aka tura khalid me ya faru musailama kutila shi musailama an kashe shi ala yadi wahshi ibn harb a hannun wani sahabi da ake kira wahshi wanda ya kashe sayyidina hamza bayan ya musulunta kuma ya zo ya kashe musailama kazzab yace yana fatan Allah ya yafe masa ya kashe babban mutum a musulunci kuma yanzu ya kashe babban kafiri a cikin kafirci sai sulaim ko salim waye shugaban su alfuja'a wa aka tura musu tarafa ibn al-hajib sai tamim waye shugaban su sija at taglibiyya at taglibiyya sija ce take jagorancin su wa aka tura mata khalid ibn walid me ya faru kila aslamat an ce wai ta musulunta daga baya to wannan a takaice ma ya baka tunda dai yana yin abubuwan da a takaice amma an yi rubuce-rubuce akan wannan matsala din manya-manyan littafai in za ka yi koda cikin intanet za ka yi sacin in ka rubuta hurubun ridda za ka samu littattafai da maganganu da aka yi wanda yana cikin babban abin da sai jina abakar yi a halibancin shi wato sai da ya dawo da kan musulmai ya dawo da daular musulunci dan bai bar duniya ba sai da wannan al'amarin ridda ya kare gaba ɗaya. aka waye gari ko dai su dawo musulunci ko a gama da su ya zama daular musulunci ba wani abin da ke mata barazana sai jina umar da ya karba shi sai jina umar yana karba kamar yadda zamu karanta shi kuma sai ya shagalta da ƙara buɗe da daular musulunci din kuka sai jina abakar ya kafa ta sai jina umar da ya zo sai shi kuma ya ta buɗaɗa ta musuluncin ya gangaro misira ya shiga iraki ya shiga garuruwan sham da sauran garuruwa kamar yadda zamu karanta abin da yake na daidai allah ya ba mu lada wanda muka fada na kuskure muna roƙon allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik